rayuwa tare da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jima yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Amina Buhari aula ce zan gabatar da shirin. jama'a kamar yadda aka saba a kowace ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi kananan sana'o'i da dai sauransu inda a yau ma sha ɗaya ga watan agusta na shekarar 2023 za mu kawo muku labarin wata shahararriyar jaruma daga masana'antar kannywood. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da wata jaruma daga masana'antar Kannywood sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a kamar yadda muka bayyana a farkon shirin za mu yi tattaki zuwa kanin dabo inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakwai da za ta gabatar mana. masu sauraron mu za su so su san yau bakoncin muka samu. <laughs> To assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu mai magana dai tima makamashi kajiyar FKD. To malama tima wannan dai ba bakuwar murya ba ce kowa ya santa. Eh. Um, za mu so mu san kamar shekaru nawa kenan da kika fara harkar fim kuma me ya ja hankalinki? Eh, shekarun da na fara fim yau muna da shekara goma sha ɗaya na fara fim a shekara 19 eh, eh, sorry 2000 12 na fara to ko eh. mm-hmm. me ya ja hankalinki kika fara harkar fim me baki sha'awa gaskiya abin da ya bani sha'awa magana ta gaskiya an ce ana samun kuɗi ni kuma duk aikin da zan yi in samu kuɗi zan yi shi sannan kuma ina son a rika isar da saƙo to ban yi wannan karatun ba na isar da sako a ce ina isar da sako ko fahimtar jarida eh. ko haka dai wasu abubuwa makamantan haka to sai kuma allah ya sa na yi tunani ga irin wannan faɗakarwa da ake harkan fina-finan hausan nan na ce to bari zan fara sannan kin na jefi tsuntsu da dutse ɗaya. Zan samu kuɗi kuma zan faɗakar da al'umma za su ganni in gansu duk inda suka ganni za su ce eh wance ce to wannan abin da ke burge ni. To da kika fara an samu kuɗin ko? Alhamdulillah dai ana nema. An samu mana. Ana nema. To Allah ya karo. da kika fara fim din kafin ki fara shin yadda kika yi tsammanin haka kika tarar da kika shiga masana'antar? ya ma fi haka dan yadda na yi tsammanin hakan sai na je na samu ya ma fi hakan saboda yadda na yi tsammani har da farko iyayena ba su yadda ba wani abu na daban suke gani ashe duk maganganun mutane ne sai ka zo ka gani da idan ka tunna eh. da kafin ki shiga ya kika yi tsammani ana cewa ba sana'a ce ta arziki ba ko me eh ana irin ana jifanta da mugayen fassara a ce ai 'yan iska ne a ciki a'a marasa tarbiyya ne a ciki marasa da'a ko kuma wadda ba su da gata ko marasa iyaye hmm. to sai na ce a'a ai duk dan adam a jikin mutum ya fito uwa ce ta aife shi uba ne ya aife shi sai ake ganin kamar ina irin wanda suka fi karfin iyayensu ne suke yi hmm. ni kuma ba haka ba ne duk wanda ya san ni ya san iyayena sun san in har wannan ne yake sawa a yi fim a ƙiyin fim to da ba zan yi ba kwata-kwata sai na zo na ga kawai abin da ka sa kanka ne za ka yi shi don ba aikin ba sana'ar da babu na gari babu kuma na banza mm. to duk abin da ka sa kanka za ka yi wanda ma ba sa aikin abin da za su yi masu yin fim ba su da daman yin shi mm. saboda an san su to sai na ga abin da ake nufin duk ba haka ba ne gaskiya kin san mafi yawa waɗanda nake tattaunawa da su wasu zaki ji za su ce lokacin da suka fara sun dan fuskanci matsala walau daga iyaye ko abokai haka kenan ke ko ɗaya biki fuskanci wannan ba ayan baki manta ba ce hmm. da farko iyaye ba za su yadda ba suna ga saboda an riga an bata abin ana ganin mutane kamar marasa gata ne ko kuma wanda suka fi karfin iyayensu hmm. ko irin wannan dai sai ka shiga ka gani daga ba iyayenka sun fahimci abin zaki ga suna shi maka albarka su ce ashe dama abin ba haka yake ba amma duk iya wanda na sani ba wanda da farko iyayensa za su yadda kai tsaye gaskiya saboda an riga an bata harkar hmm. an canfa harka ana jifansa da cewa karuwai ne yan iska ne kaga ko ba iyayen da za su yadda a haka sai kawai sun zo sun fuskanci abin daga baya ke ma kin dan fuskanci turjiya kenan sosai kuwa sosai ne har ma turowa aka yi akwai wani abu da ba zan manta ba lokacin akwai wani kamfani muna zaune a gurin azurot ne mm. muna zaune to akwai wasu mutane da fararen ka haka ashe ma'aikata ne mm. to ana kirana da wani suna ana ce min uwani so sai suka zo gurin suke tambayan lokacin ba a ni ba ma hmm. ni kuma na san me suke faɗa irin sai suka ce akwai wata sabuwar yarinya uwa na alhaji isa hmm. wata ta zo ta fara harkar fim ɗin harkar drama hmm. da allah aina za su sami ta ashe ma'aikata ne da 'yan sanda biyu da kuma lauya mutum ɗaya mutane uku ne amma duka da kaya haka normal fararen kaya ni kuma ina jin haka hmm. kawai sai na gudu na ma barkana. Hmm. Sabida an zo a kama ni ne a ni da kyar sai wani wanmu ko wani wamma babban lauya ne haka hmm. yana abuja shine daga baya da ya zo ya fahimta sai ya ba wa wani jarumi irin amana ta haka da kuma yadda abin yake to shine ya je samu babanmu Mm. ya fayyace mishi ya ce ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake saboda mu iyayen mu ba 'yan boko ba ne 'yan kasuwa ne eh, almajirai mm. to shine sai mishi irin da bayani yanda zai fuskanta irin da kawai dai bai ma bai yadda ba sai da kyar tukunna da na ga ya fuskanta ne ma daga baya da kaina na koma gida na je na yi bayani yadda abin yake na yi bayani na haɗa su da ainihin uban gidana din a mm. waya suka yi magana suka yi magana dama da ni da yayin namu muka tafi mm. to shine daga baya sai baban mai ce to Allah ya bada sa amma dai a yi aure da wuri mm. to shine kenan su waɗannan jami'an daga gida kenan aka turo su eh daga gida na gaya miki mu ne ya turo a zo a kama ni to wannan abun ba zan manta da shi ba eh. to wane ne uban gidan nake a masana'antar a yanzu ubangida na shine alinuhu eh. mm. to to menene abun ban sha'awa a wannan masana'anta wanda lokacin da kika shiga har yanzu kike alfahari da shi alhamdulillah abun alfahari na shine zan yi aiki zan samu zan taimaki kaina zan taimaki iyayena zan taimaki wasu mm. don ni ina da son gana faranta wa dan adam idan ina da naira goma nakan iya biyan bukata na da naira ɗaya sai in biya wa sauran mutane su ma mm. bukatar su da naira tara mm. in nayi wannan abin da kaina sai ki ji ina farin ciki ina jin da yadda kika san an man kyauta manyan kudade mm. to wannan abin ina alfahari da shi eh. to a cikin jarumai daga mazan har mata lokacin da kika shigo kowa in ci har yanzu wane ne role model ɗinki wane ne eh, wanda idan kika kalla ki baki sha'awa wanda idan na kalli aktin din shi yake burge ni tun a da mm. akwai wata jaruma a mata ko a maza duka da a fara da matan da mata akwai wata jaruma ana ce mata eh, fati bororoji eh. wannan jaruma ta ce ina santa ana cewa ma muna kama a wannan lokacin ko don kuna kamar dan yanayi ne eh to eh, ana cewa muna yanayi kuma ina santa eh. idan dai fim da ita sai na tsaya na kalla ban taba tunanin ma zan zo in santa ido da ido face by face haka eh. face to face ba mm. to a maza fa a maza jarumi na shine alinuhu alinuhu mm. to a cikin fina-finanki wacece bakan da me yake ko wanda sunan ya shi shine bakan ya ko akwai wani ban ji ba na ce ko fim din da eh, sunan da ake kiran ki makamashin shi din ne ko ko akwai wani eh akwai wani bakan ya ta shine masir amma a yanzu kuma eh. sai wani alaka sai dan ne har ake nema a canza mun suna na yake tafiya akan anta hawa yadda kika san akan shi na fara fim kuma a mansar aka fara sani na duk duniya fim mansar eh burin ya cika a harkar fim ko da saura alhamdulillah burina ya cika in dai a harkar fim ne burina ya cika duk abin da dama babban burina in eh. tura sako kuma in na fita a eh. duk inda na fita za a ce lawanta ce Mm. wacce ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza to mm. alhamdulillah to ya ake fama da jama'a idan an shiga jama'a tunda Allah ya hore an san ku sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu ji tima makamashi ta amsa wato tambayar da barka ta yi mata. Eh, jama'a suna da daɗi. Hmm. Wasu kuma wani lokacin za ka ga suna maka mummunan fahimta hmm. har sai su nemi su ɓata maka rai amma tunda su kake tare da su su kake nema dole kai haƙuri. Hmm. Yawanci za ka ga ana ganin wani lokacin za ki ga mutum ana cewa 'yan fim suna da girman kai hmm. suna da irin wulakanci hmm. kuma ba dan fim da zai zama yana da wulakanci hmm. ya zo da yanda mutum ya zo masa kan ga wasu a wannan fassaran da suke cewa 'yan fim suna da wulakanci hmm. to sai kaga sun zo da mutum da wani isa da dara da hmm. reni hmm. to dan fim kuma zai nuna maka duk abin da ka zo da shi ya fi ka iyawa idan ka zo mishi da hankali to zai nuna maka ya fi ka hankali idan ka zo mishi da reni ba zai ma kalle ka ba bare ma ka rena shi to wannan abin sai ake ganin kamar 'yan fim suna da reni amma muna da son mutane idan mutum ya zo a waye menene a waye idan ka zo kana son mutum kwaishuwa kana son mutum a ranka to ka gan shi nuna mar kana son shi mm. to za ka ga mu ma muna son ka mm. amma wani saboda irin da rashin fahimta ko ƙauyanci mm. yana son ka in ya zo sai dinga wani funkawo yana maka wani reni reni to in ya zo gonka kallon shi ma ba za ka yi ba saboda mutuncin ka kake karewa saboda ka zama madubi a cikin al'umma ko tari kai mara kyau sai an kai gaba <laughs> to kwana biyu a kafar sadarwa musamman ta facebook da su tiktok hotuna suna ta zagawa a kan bikin sadiya haruna da g-fresh da ana zaton bakwa shiri kuma sai aka ga kwatsam gashi a biki kun zama kamar ku a marama. Yan <laughs> sanda abin da Allah ya yi kana naka Allah na nasa hmm. to mutane suna ganin ba ma shiri da gaske ba ma shiri hmm. da sadiya hmm. amma ai dama zo mu zauna zo mu saba in ji hausawa mm-hmm. kuma duk inda zaman amana yake da son juna dole sai an samu wannan matsalan mm-hmm. to shi ne kuma ni duk abin da aka min idan na kwanta na tashi na manta da shi mm-hmm. ina da saurin yafiya amma mutane a haka suna ɗauka na irin masifaffiya don suna ganin yanayin actin dina to ai karfe baya kara shi kaɗai gaskiya ne sai an doka diyan da mutum ya zo min da shi kamar a baya da na gaya miki diyan da mutum ya zo maka da shi da haka za ka bi shi mm. to ko tinkiya ne dabba zan iya zama da ita mm. Mm. so auren sadiya na yi farin ciki kuma na ji daɗi kuma buri na ya cika an ganna a gurin biki saboda dama ita ce aminiyata kaf kano ni ta fara sani kuma da ni ta fara mu'amala haka mm. to sai aka samu dai yan shiga da fita yan tsegumi yan irin wannan dai mm. masu kananan magana suka hada su buga ta can su buga ta guri na su to shine sai aka kin san aka gama mm. in aka ga mutum yana suna zama irin sun shaƙu da juna so fa sai an nemi an raba su ta karfi da yaji sai an raba wancan ya buga ta wurinta a zo nima a buga ta gona to yau in ba mu ɗauka ba gobe ba za mu ɗauka. To wannan matsalan aka samu ni kuma dama da kowaye in dai na samu rashin jituwa zan gaya maka abin da yake raina amma daga na faɗa maka wallahi tallahi har abada ya wuce hmm. na manta ba na gaba. Hmm. to shi ne abin da ya faru aka ganna auren sadiya saboda son juna da muke bai kamata a ce wannan rana ba a ganna a irin wannan gurin ba na zubar da komai na ce na yafe mata Allah kuma ya basu zaman lafiya zan zo ni bikin. Mm. Ita ta gayyace ki kenan. Na? Ita ta aiko miki da goron gayyata. Ai ni ce mai aika goron gayyata. To, ke kika gayyace Ni zan gayyaci wasu, ba ita za ta gayyace ni ba ko wani ya gayyace ni, ni zan gayyaci wasu saboda ni yau na ce ni ce zan gayyaci wasu. Mm. ba sadiya ce za ta gayyace ni ko wasu su gayyace ni ba ni ce uwar gayya. <laughs> Eh na gani ai yana ta yawo ana uwar gayya eh, ku ne amara. Eh amara ke da aka ganki a wajen biki ya mutane sun yi mamaki ya aka dinga kallon ki a wajen biki ya mutane suka dinga cewa. Wallahi mutane sun ji daɗin abin kuma sun yabe ni sun so ni wasu makiyan na ma yanzu sun dama soyana. Eh. saboda ban taba ganin masoya irin wannan karan da na gani ba mm. saboda irin zuciyata ta burge su daga yara har manya eh. daga maza har mata an samu waɗanda suka yi mamaki nuna a fuska na'am an samu waɗanda suka yi mamaki kuma suka nuna a fuska ganin ki a wajen taron gaskiya gaskiya sun nuna a fuska kawai jin daɗi ba wanda irin ya ji ba da ban ba eh. sai wata mace ɗaya eh. ta kira ni a waya kuma abin da za ki yi mamaki ina faɗa miki maganan nan har eh. zuciyata ta guri na matar take ba ta san sadiya ba ta san su ba ma ni ta sani irin kawace haka ni ta sani sai ta kira ni bayan mun da daga gurin dina mm. wajen misalin karfe ɗaya ta kira ni ko da bi saura minti ashirin da biyar mm. ta kira ni ta mm. wace fa eh, matar kawata ce eh. sai ta kira ni eh. tima kuma irin dama tana girmama ni muna mutunta juna da ita tima na ce na'am gaskiya ban ji daɗin abin da ya faru ba na ce me ya faru zuciya na sai ya tsinke saboda ban taɓa tunanin abin da ta faɗa za ta faɗa min ba kawai sai take ce min me yasa kika je auren sadiya da kin shawarce ni da baki je auren sadiya ba nace Allah mamata mm. nace wallahi tallahi wance ba zan ambaci suna ba mm. nace wance ke ba masoyiyata ba ce kuma wallahi na barki yadda na bar nonon wata na barki saboda ashe dama ba kya gaya min gaskiya kina kina ne ba dan Allah ba mm. irin dai na gaya mata wannan abin kin san abin da yasa nake gaya miki yanzu ah. abin ya min zafi ne da ba zan faɗa miki ba eh. na dakatar da ita a take na yi blocking ɗinta dama ni bana barin abu ya bata min rai hmm. in ya ɓata min rai a lokaci guda in na gaya maka har abada na barka amma zan yi blocking hmm. saboda bana son damuwa ina son in rika samun farin ciki don in ba mutane farin ciki to ya batun sai na yi blocking ɗinta kuma shekaran mu takwas da ita hmm. kenan suna karkashina ne ba don Allah ba su gaya min gaskiya ba mm. wannan abun ai koyi ne da cikin halayen manzan Allah kuma za ta ce ban yi daidai ba kaga ba abokiyar arziki ba ce gaskiya ne yawwa to um, ban sani ba za ki iya ɗan gaya mana abin da ya haɗa ku da Sadiya ko ku a bar shi a haka tun da ya wuce sirrinta sirrina ne sirrina sirrinta ne wannan kawai yadda za ku dinga ganin ina cewa ba za ku gane ba to ba za ku taba ganiya ba haka amsar take ina batun aure na'am ina batun aure auren sadiya konawa insha Allah lokaci yana zuwa very soon in Allah ya yi akwai tsayayyen kenan ana dai fama tukunna wannan sirri na amma in Allah ya yadda zan ajiye nan baki mm. ana sa rana an an sa ranan ma sai ana saura kwana uku zan gaya miki to kenan sai ya gama fita a gari a'a ba zai fita a gari ba mm. ba zai fita a gari ba da wuri to shi kenan za ki yi wa mm. mutane ba zata na ga yanzu yan masana'antar fina-finan nan ba idan auren ya zo ba a faɗa sai dai dab da abun kawai sai dai ku ɗauki mutane da ba zata me yasa kuke haka muna bin shawarar malamai mm. saboda su akwai abin da suka gani kuma akwai abin da suka sani akan yin hakan mm. annabi kamar ya ce annabi ya ce a bayyana nema ne a boye nema a bayyana samu a bayyana samu to mun kuma muna koyi da halayen manzan Allah ko da kaɗan ne daga cikin halayensa muna ɗan koyi da shi to madalla muna godiya kwarai mm. to na gode kwarai to na gode sosai Kafin mu karkara shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu. Wayo Allah Mai sauraro barkamu da sake saurara da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. yau muna tare da hajiya halima muhammad mahmud ta kamfanin sweet wadda za ta gabatar mana da girki irin na mutanen kudancin najeriya yau za mu leƙa ƙasar yarbawa ne inda za mu ga wata miya wadda aka sani malam biyar rabe da ita hajiya barka da zuwa barka ka dai mai sauraro me ma kika ci sunan miya um, yau za mu yi begiri wato a hausance miyan waki. Mm. Mm. to me da ake bukata idan za a yi wannan miya na wake idan wani gida za ta yi miyan begiri tana bukatan wake tana bukatan busasshiyar kifi tana bukatan crayfish tana bukatan daddawa tana bukatan ihu kenan tana bukatan manja tana bukatan barkono tana bukatan sinadari mai ɗanɗano sannan tana bukatan gishiri a farko uwar gida za ta wanke Waken ta kaman waken da za a yi osai ko alala wato ma'ana dai a cire hancin yawwa a jika ta a wanke ta a gama tas sannan uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora ta ta sa mata ruwa Ogida za ta bari ya nuna ya nuna ya nuna har sai ya narke. Za ki ga kaman kamu ya narke tas ya yi laushi ya yi libis. A wannan lokacin. Akwai abin za a samu shi don ya yi libis ɗin. Eh to tana iya sa kanwa wasu kuma za ki ga su hannunsu da sun saka ma ba sa bukatan kanmu hmm. kai in kika sa sai awa ɗaya su da sun sa minti talatin ya nuna to idan ko idan uwar gida mai ba mai saurin da huwa wake bane to tana iya dan diga mishi ko dalam ko kanwa ko kuma ta sa mishi baking powder yawwa zai laushi da izinin Allah idan ya nuna ya nuna ya laushi sai uwar gida ta wani lokaci wasu za ga idan ya nunan suna nikawa don ya ƙara laushi wasu kuma za su birke shi da maburgi a birke shi sai ya zama ya nuna to sai uwar gida ta nemi tukunyanta ta ɗora nama ta sa sinadari mai dandano ta sa gishiri ta ɗan yanka albasa idan ya tafasa sai ta ƙara ruwa akan namanta ta rufe shi ta ƙara barinsa ya nuna mm. har sai ya yi laushi idan ya nuna sai uwar gida ta sauke juye shi daga cikin wannan tukunya ta saka a kwano sai ta mai da wannan tukunyan kan wuta sai ta ɗebi manjanta sai ta zuba idan ta zuba dama uwar gida na da niƙaƙƙen barkonanta da albasa sai uwar gida ta dan zuba a cikin bayan ta sa manja kenan sai ta dan soya shi idan uwar gida ta soya shi sai ta ɗauko wannan ruwan wake da ta riga ta dafa shi ta burke shi ya zama kaman kamu sai ta juye shi a cikin wannan soyayyen kayan miya ta uwar gida ta hautsina ta hautsina ta gani duk abin da take bukata kalan ya ba ta kalan da take bukata a nan uwar gida sai ta kara sai ta zuba mishi trafish dinta ta saka shi daddawanta ta ɗauko um, sinadarin mai ɗanɗano ta zuba ta sa gishiri ta ɗanɗana ta ci idan komi ya yi daidai ɗanɗanon ya yi wa uwar gida sai ta rufe tukunyanta ta bar shi ya ɗan tausa ya samu ya haɗe to uwar gida tana iya ɗiban ruwan namanta ta zuba a ciki idan har shi ainihin waken bai yi ruwa ba kenan idan kuma ya yi ruwa ta uwar gida ta bar Um, miyanta haka saboda dama da kauri ake dama shan shi to amma idan kuma babu to uwar gida iya dan ɗiban kamar cokali biyu na tafashashen ruwan naman ta tasa saboda abin da ya sa ni kin gashi kan shi waken dama mai zaki hmm. kuma ga crayfish ga busasshen kifi ga duk dai sauran nama eh, da abubuwa da yawa da dandano da tasa to amma ana buƙatar ruwan naman ma shi ma ba laifi bane idan kasa uwar gida tana iya dan digawa a ciki su ya nuna ya haɗe sai sai uwar gida in ta duba ta ga wakenta ya haɗe da da kayan miya da shi ainihin man da ke ciki ya zama ya saje ya zama ɗaya to uwar gida sai ta ɗanɗana ta ga menene bai ji ba ta ɗan gyara sai ta sauke ta ci da tuwon shinkafa har miya ta yi har miya ta yi to kuma ita wannan miyar za a iya ci da shinkafa ko ko a ci tuwon shinkafa za a iya cin shi da da amala to da sakwara wasu na so wasu kuma su yi shi da samo wasu za su ci shi da tuwon shinkafa haka eh kuma ana iya yin wannan ne da ganin fawa su za su ci shi da tuwon shinkafa mm. shi kuma bai zai ci shi da amala mm. ko ya ci shi da safara ana iya sa man gyada ko kudu da sai dai manja eh to in kai da man gyada fari sai zai wato ba zai wannan jam da ake bukata miyar ta nuna cewa ya ce amma ita kuma manja kin ga za ta ba ki kyakkyawan kala kala mm. Mm, sai har zai sa ki ji miyau na tsinkewa to da fatan uwar gida za ta gwada shi ma wannan girki a hulla a shafi Masu saurari abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada guduma a cikin wannan shirin sai kuma Julie lavis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muke sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. daga yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su